بسم الله والحمد لله Wasala wata rabbi wasalamu ala rasulillah wa al'alihi wa sahibihi wa man wala ubadur asalamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuhu. Yan uwana masu albarka da muka saba haɗuwa da ku ta wannan kafa mai albarka ina mana fatan Allah ya taimake mu kan yi masa bauta da kuma ambatansa. da gode masa Allahumma fa'inna ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik kuma ya shiryar da mu zuwa ga abin da yake so ya yarda da shi lallai idan ba a manta ba a karatuttukanmu na baya muna bayani ne akan ahkamu siyami wa muftiratuhu hukunce-hukuncen azumi da abubuwan da suke lalata ko warware shi azumin wadda mun yi bayanin menene azumi a harshen larabci menene azumi a harshen shari'a wato hakikanin azumi sa'an nan mun yi bayani akan falalan azumi da kuma falalan watan ramadan kusan a gabar da muka kwana gaba ce da take bayani kan allah subhanahu wa ta'ala don falalarsa ga bayansa ya yawaita musu nau'ukan bauta da ya shar'anta musu a wannan wata da kuma waninsa allah ya shar'anta mana nau'ukan bauta a watan azumi domin mu samu rabauta da alherori da albarkoki da gafara da rahama da kuma 'yantawa daga wuta ya farlanta mana ya sunanta mana ibadodi da yawa a cikin azumi banda shi azumin karan kansa Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta mana yin sallan dare bayan azumin yini ba in yi azumi cikin yininsa to yana daga cikin sunnoni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi abin da ake kiransa qiyamul layl ko ko at-tahajjud ko at-tarawih manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da wannan sa'an nan bawa a lokacin da ke azumi a cikin yini ko kuma yake sallah a cikin dare ko kuma yake zaune ba cikin sallah ba ana so ya yawaita karatun alkur'ani shi ma karatun alkur'ani an shar'anta mana shi don mu ƙara samun lada karin samun daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala haka kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala ya shar'anta mana ciyar da wanda ya yi azumi don bawa ya samu irin ladan wancan bawa kai mai ciyarwa za ka samu ladan azuminka na ramadan sa'an in ka ciyar da kamar mutum goma ko ishirin ko talatin ko ɗaya sauran waɗanda suke ƙarƙashinka ko kuma sauran musulmai to Allah zai baka ladan mutumin da ya shayar da wanda ya azumi a takaice akwai dai shari'o'i da yawa wadda mai azumi yake yin su a cikin yinin azumi ko daren azumi kuma duk Allah subhanahu wa ta'ala min minhu ibadihi ya shar'anta mana su ne don ƙara samun kusanci zuwa gare shi don ƙara samun albarka da alkhairi da rahama da gafara da ‘yantawa daga wuta ya Allah ka ‘yanta mu daga cikin bayanka da za ka ‘yanta su muhimmai daga cikin abubuwan nan wanda zan ƙara haske a kansu su ne abu guda biyu banda shi azumi ɗin wato sallan dare saboda hadisi ya zo cewa man sama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambe. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه حديث الإمام البخاري حديث ميلمبا 37 hadisin ya haɗa abu guda biyu cewa wadda ya yi azumin watan ramadana yana mai imani da Allah yana mai imani da yarda cewa Allah shi ya shar'anta wannan azumin to yin wannan azumin ta wannan sifar ko da wannan sifar yakan zama sababin a gafarta wa mutum abin da ya gabata na zunubansa maganar ba ta tsaya a nan ba sai hadisin ya ƙara ƙulla alaƙar sallah da azumi sai ya ce wa man kama ramadan duk wanda ya ƙiyamun laili a watan ramadan shi ma kuma yin shi imanin واحتسابا أي إيمانا بالله وبما a من الثواب للقائمين ya yi imani da Allah kuma ya yarda cewa Allah ya yi wani tanadi na jin daɗi da walwala da ni'ima ga wanda ya tsayu ya yi wannan sallah ɗin wahtisaban ya yi shi talaban lissawabi abin da ya sa yake yin wannan sallar daren ba don a yaba masa ba yana neman ladan Allah lam yahmilhu ala zalika la riya'un wala sum'atun ba wai ya tashi yana qiyamul layli don haka jama'a mu faɗaka kada wani ya tashi yayi ƙiyamun layli ko yayi tarawihi ko tahajjud sabida ganin wane ko wane yana yi ko kuma a za a yaba ni in na kasance cikin bayi masu yin qiyamul layli in kai haka ba ka samu ladan ko sisi ba a jan Allah bal sakamako da azaba ba za a yi wa mutum saboda me ya yi ibada ba don Allah ba shi yasa hadisin ce wa man qama ramadana kuma duk wanda ya tsayu a cikin watan ramadana imanin yi shi da jin cewa Allah shi ya farlanta shi afwan Allah shi ya shar'anta shi saboda qiyamul layli hukuncinsa sunna ne shi na azumi man sama ramadana imanin wa ihtisaban mutum yayi azumin yana mai imani da cewa Allah shi ya farlanta shi wa bayi sa'an nan yana mai neman ladan Allah subhanahu wata'ala to shi ma kuma sallar mutum ya yi shi da jin cewa Allah shi ya sunnanta shi Allah shi ya shar'anta shi wa bayi sa'an nan yana neman lada a wajen Allah to ga fadalan da zai samu yin hakan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana man cewa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi yakan zama sababin Allah ya gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa shi kuma abin da ake kiransa qiyam ramadan wanda yazo cikin hadisin da man qama ramadan ya kunshi ka tsaya ka yi salloli a cikin ramadan din a farkon dare ko a tsakiyar dare ko a ƙarshen sa irin sallan da ake kiranta tarawih wadda yawanci akan yi ta ne a farkon dare da kuma tahajjud da qiyamul layl wadda shi kuma yawanci akan yi shi a ƙarshen dare to duk ya shiga cikin man kama ramadan imanin wa ihtisaban gurgurdan lokacin da ka samu abin da aka fi so an fi so a yi sallan daren a ƙarshen dare a ƙarshen dare sai dai ga mutumin da yake jin tsoron la'alla ba zai tashi ya riski wannan sallan ba sai a farkon dare shi yasa tun khalifancin umar radiyallahu an sai ya yi ƙoƙarin da mutane suna yin sallolinsu na dare din a ɗaiɗaiku ya kokarin sama musu limami ana yin sallar kuma a farkon dare wa ya ƙumu na akhirahu da mutane suna yin sallah din a ƙarshen dare to amma shi kuma sai ya sanya tamimu dari da wani daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma an ya umman nas fa kanu yaqumuna awwalal layl to a takaice sawa'un sallah a farkon dare aka yi ta ko a ƙarshen dare aka yi ta in dai aka yi ta don Allah da kuma neman ladan Allah subhanahu wa ta takan zama dalilin kankarewa mutum abin da ya gabata na zunubinsa sa'annan wata gaba da ya kamata a abinan banda wannan hadisin da ke umarni cewa man kama ramadan ko kuma yake faɗan falalan wanda ya kiyamu ramadan wanda kuma hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an samu sunna fi'iliya shi manzon Allah sallallahu alaihi da kansa shi ma a Ramadan din ya yi sallah a wani dare dare na farko dare na biyu dare na uku duk mutane kuma suna zuwa su bi shi da suka shirya suka shela wa ƴan uwansu gaba ɗaya cewa annabi sallallahu alaihi yakan zo ya sallan dare a masallaci a Ramadan sai jama'a suka fito sai ji tsoron kar a farlanta wa mutane wannan sallan sai ya yi sai manzon Allah sallallahu alaihi bai fito a wannan daren ba alhalin kuma ya ga yadda suka yi cincirin da suka fito da yawa a takaice ba wani abu ne da sunna kauliya kawai ta tabbatar da shi ba sunna kauliya da sunna fi'iliya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar da sallah a cikin dare a watan Ramadan saboda kamar da ya tabbata annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam salla fil masjid zata lailatin wa salla bi salatihi nasun a wani dare ya fito ya sallah a masallaci a cikin ramadan sai mutane suka zo suka yi koyi da shi ya limance su sun masalla min alqabila gobe washe garin wannan yinin da ya sallar sai ya sake fitowa ya zo ya yi sallah wa kasuran nasu sai mutanen da suka zo a dare na biyu suka fi mutanen da suka halarci sallar da farko sun majtama'u min al-lailati thalithati aw rabi'a mai riwayan ya shakka a dare na uku ne ko a dare na hudu suka sake haduwa kowa ya sanar da dan uwansa sai zan falam yakhruj ilaihim rasulullahi sallallahu alaihi sallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai fito ba yana ganin su sai kawai ya zauna a gida falamma asbaha da asuba ta yi qala sai yace qad ra'aytu alladhi sana'tum falam yamna'ni min al-khuruj ilaykum illa anni khashitu an tufrada alaykum hadith bukhari 1077 cewa na ga yadda kuka yi kuka haɗu a masallaci kuna jiran jagoran ku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya limance ku kan sallan dare da ake a cikin Ramadan to ba komi ne ya hana ni na fito na limance ku mi sallan ba sai tsoron kar a farlanta muku sallan nan tana nan a matsayin sunna ina jin tsoron in kuka yi ta zuwa kuka yi ta zuwa kamar yadda aka farlanta muku azumin ramadan shi ma sallan a farlanta muku na farlanta muku kuma zai wahalar da ku shi yasa ban fito ba ta husayi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga sahabbansa da kuma al'umma sai ya zama sallan da ya tunanin a matsayin sunna hukuncinta tunda muna magana ne akan hukuncin ramadan hukuncin sallan dare hukumu qiyam ramadan sunna sunna mu'akkada yusabu fa'iluha ana samun lada gwaggwaba a wajen Allah in aka yi wannan sallolin kuma alhamdulillah musulmai suna ya kokarin su wajen koyi da wannan sai dai wadda yake dan sakaci ko yake yin sashi ya bar sashi ana masa wasici da ya zinci wannan sallar gaba ɗayanta kuma ya yi kokari tare da masu kokari to annabi ne sallallahu alaihi sai zama a wannan abin din bai fito ba dare na uku ko da hudu abu zar radiyallahu an yace sunna ma annabi sallallahu alaihi wasallam falam yaqum bina mun yi sallah mun yi azumi da shi ramadan ta zo muna ta azumi yayi azumi mu yi azumi yayi azumi mu yi azumi daya biyu uku goma ishirin duk manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu yi azumi da rana amma da daddare kuma baya mana qiyamul layl hatta baqiya sab'un min ash-shahr har sai da zama abin da ya rage a watan ramadan kwana 29 nan kwana bakwai ne kawai ya rage wato bayan kwana 23 kenan ko 22 to anan faqama bina sai annabi sallallahu ya limance mu aka yi sallah mai tsayi hatta zahaba sulusul laili aka yi ta sallah aka yi ta sallah har sai da ɗayan ɗaya bisa ukun dare ya tafi in ka kasa daidai kashi uku an yi sallah mai tsayin da sai da kaso ɗaya na farko na dare ya wuce sun lam yakun bina sadisa washe gari bai limance mu ba wato ya yi sallah ran 23 ran 24 bai yi ba sai kuma ran 25 sun maqama bina fil khamisa saura kwana biyar wata ya kare sai ya saki qiyamul layli da mu hatta zahaba shaqarul layli ai nisfuhu daren in ka kasa shi kashi biyu a wannan daren mun yi mai tsayi da tafi ta daren 23 min 23 min 25 sai da in ka kasa daren kashi biyu daren rabin farko ya tafi fa ya rasulullah lau na faltana baqiyata lailina haza hazi ai da sai ka karisa daren maimakon mai rabi mu tsaya mu je har ƙarshen dare sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innahu man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamu laila to ga falala duk mutumin da ya bi liman a sallan tarawih ko tahajjud tun daga farawar liman har lokacin da liman zai ce assalamu alaikum ya gama sallah gaba ɗaya sai ya juya tafi gida a ce ka bi liman din ba wai kai wasu rakoi ka tashi ka tafi ka bar liman yana sallah ba to ladan da zai samu da falalan da zai samu za a rubuta masa ladan mutumin da ya sallaci wannan daren gaba ɗaya sai zama kenan man kama ramadan imanin wahtisaban gufara lahu ma taqaddama min zambihi da karshe kuma shikenan sai a gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa to dai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda na ambata da wannan hadisin da wanda ya gabace shi shi ne farkon wanda ya jagoranci mutane sallan dare a Ramadan bayan azumi da suka yi ayini to sai kuma ya musu limanci na kwana kamar uku ko na hudun kuma ya zama bai fito ba sai ya zama iyamu Ramadan ya tabbata sunna ne na manzon Allah sallallahu alaihi sallam bi sunnatil qawliyyati wa sunnatil fi'liyya zancen manzon Allah sallallahu da umarninsa da kuma faɗan falalan yin sallan dare din haka kuma da aikinsa manzon Allah sallallahu ya yi wannan sallah din sa'an nan kuma daga baya sai ya zama annabi sallallahu ya daina fitowa kowa kan yi sallarsa shi ya nuna wa mutane dai bayan rasuwansa sallallahu alaihi wasallam abin da ake tsoro na cewa sallan za ta zama wajibi akan mutane ya kau saboda ba wata ibada da za ta zama wajibi akan mutum ko ta zama wajibi akan al'umma bayan rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin rasuwansa duk shari'a ta gama sauka wannan yasa Umar radiyallahu an a khalifancinsa yake ga lamarin zai kyau sosai idan ya haɗa mutane karkashin jagorancin wasu limamai su rinka sallan dare wa mutane wadda kuma tun daga wancan lokacin sunnar nan ta yi ta tafiya tun daga wancan lokacin har yau kuma haka za ta yi ta zuwa. duk wani ramadan za ka samu musulmai a wannan masallacin ko a wancan suna karkashin limancin wani limami yana musu karatun alkur'ani yana musu sallah ana yin raka'a goma sha ɗaya ko raka'a goma sha uku kamar yadda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan muka duba hadisai da suke magana akan yawan raka'o'i na iyamu ramadan da kuma wato tsayawa da jimawa a cikin sallah din za mu fahimci cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya takaita a ingantaccen magana kan raka'a goma sha ɗaya ko sha uku sawa'un a ramadana ko a waninsa ma kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yazidu fi ramadana wala fi ghairihi ala ihda asharata raka'a hadisin imam al-bukhari 1096 annabi sallallahu da kasance yana ƙari akan raka'a goma sha ɗaya ba sawa'un a ramadana ne ko kuma a waninsa wani hadisin ya nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah da sahabbansa kamar ibn Abbas da ya rubuta hadisin ah, afuwan ibn Abbas yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah na dare sai ya raka'a goma sha uku sai ya raka'a goma sha uku abinda yake cewa kana salatu nabi sallallahu alaihi wasallam salasa asharata raka'a yani min al-layl sai ya zama ya ce sha uku Aisha ta ce sha ɗaya wani hadisin kuma sai ya tafsiri cewa bayan sallar isha yakan yi raka'a guda biyu gajeru baya tsawaitawa a cikinsu daga baya kuma sai ya goma sha ɗaya aisha radiyallahu anha tana faɗan wannan sha ɗayan ne ibn abbas kuma ya haɗa da guda biyun can da kuma goma sha ɗayan sai zama sallan da ya dai a cikin dare guda goma sha uku ne bai taɓa wuce haka ba kuma haka ake so dukkan mu koyi sai dai kuma wata juzi'iya da ya kamata mu faɗaka a kanta shine ana so a karanta alkur'ani da yawa a cikin sallolin dare kamar yadda siffofin sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na darensa suke nuna haka wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta fatiha a sallansa na dare da ya karanta fatiha sai ya ɗauki suratul baqara wani sahabi ya zo gefensa yana sallah tare da shi sai ya yi zaton cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya je rabin suratul baqara kaman aya 180 eh, kenan zai tsaya tun da ɗari biyu da wajen sittin ne da ko takwas wani abu kamancin wannan suratul bakar ya ga cewa manzon Allah sallallahu ya wuce rabin suratul baqara bai tsaya ba yace to yana zaton in aka je karshen baqara za a tsaya ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama karatun suratul baqara bai yi ruku'i ba sai ya dauki suratul nisa ya karance ta gaba daya sai ya dauki suratul ali imran ya karance ta gaba daya kafin ya yi ruku'i ya dago daga ruku'i ya yi sujjada ruku'i mai tsayi sujjada mai tsayi duk da cewa wannan ya yi shi ne a wasu lokuta kuma bai dawwama akan irin wannan tsawaitawa ba sai dai in muka duba sallolin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da Aisha take cewa yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli thalathan annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci yayi raka'a hudu dangane da tsawon su da kyansu kar ma ka tambaya wato sun kai makura wajen kyau da tsayi haka kuma ya sake sallatan wasu guda hudu ya sallama sa'an nan ya sallaci guda uku a matsayin wuturi kenan sai ya zama ya yi raka'a goma sha ɗaya to dai abin da ake so a waje na da wajen ka bawan Allah shine mu yi ƙoƙarin tsawaita salloli su zama salloli ne masu ma'ana bawa yana jin cewa ya tsawaita a sallansa haka ake so saɓanin irin abin da wasu limamai suke yi na jan mutane da sauri har ma dattawa da gajiyayyu ba sa samu su mi wato su yi ruku'i su daidaitu a cikin ruku'in face liman har ya ɗaga ya tsaya kafin mamu ya biyo shi ya gama tsayuwa har liman ya tafi sujada sai ga cikin 'yan mintoci kaɗan wani masallacin gaba ɗaya ba za a wuce minti talatin ba har an gama raka'a goma sha ɗaya ko raka'a goma sha uku lallai in dai har lamarin ya kai ba a cika ruku'i ko ba a cika sujjada ko kuma ana samun matsala a nan ko can a cikin sallan abubuwan ba su zama kamila ba lallai wannan sallan tana da matsala kuma ba a yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba akwai kuma abin tsoron ya zama wanda ya irin wannan sallan ba zai samu falalan man qama ramadan imanin wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi da kuma man qama al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul laila saboda in sallah ta zama bata cika rukunnanta ba su ruku'i ba a yi shi da kyau ba su jada ba a yi shi da kyau ba zai zama da ƙarshe irji fa salli fa innaka lam tusalli don haka a wannan mimbari muna kiran limamai da babban murya su ji tsoron Allah su ji tsoron Allah kan sallolin mutane su yi sallah da mutane sallah nitsatsiya limamai a watan ramadana musamman tarawih su ji tsoron Allah su yi sallah nitsatsiya wacce ake fatan Allah ya karbe ta su kuma mutane musamman 'yan gaggawa wanda suke ce bari ya tafi wajen liman gilma liman kaza liman kaza sun san wuraren limaman da suke gaggawa cikin sallah suke bibiyan irin wannan su sani cewa in dai suka yi irin sallan da ake kiranta kotan kurciya Allah subhanahu wa ta'ala ba ruwansa da irin wannan sallan matukar ta samu matsala ruku'inta ko sujjadanta ko tsayuwanta ko sauran rukunanta wadda ba makawa sai sun yi kyau kafin ta yi kyau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihin suna da tsayi suna da kyau in kana so Allah ya karba shine sai kai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam kuma koyaushe mutum yana cewa Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik ya Allah ka taimake ni in zama mai ambatonka mai gobe maka mai yi maka bauta kyakkyawan bauta kyakkyawan bauta kuma dole ta zama kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ya koyar da fatan Allah ya sa limamai su gyara da kuma ɗaiɗaikun musulmai da suke neman limamai masu gaugawa kira da babban murya ga sauran musulmai lallai ba shi da kyau ba daɗi kuma mutum ya yi hasara wa kansa ya zama baya halartar irin su tarawih din nan da qiyamul lai saboda lada mai yawa zai shige shi na mai yawa zai shige shi don haka ramadan da sallah a cikin darensa wato azumi yana da alaka da sallah azumi yana da alaka da sallah shine wancan hadisin yake cewa asiyamu wal qur'anu yashfa'ani lil abd qur'ani sai ya ce ya Allah ni dinnan na hana shi me barci da daddare cikin azuminsa da daddare sai ya ta tashi yana sallolin dare yana ta karatun alkur'ani ya Allah ka bani cetonsa shi kuma azumi sai ya ce ni kuma na hana shi me na hana shi ci da rana ya Allah ka bani cetonsa in aka yi azumi da rana to da daddare kuma a ɗauki ƙur'ani a yi ta karanta shi a cikin sallah sai ya zama an haɗa ibada guda biyu ibadan karatun alkur'ani da kuma ibadar sallan dare musamman a cikin azumi Allah mana jagora abu mai muhimmanci wadda nake zaburar da mu a kansa banda sallan dare shine yawaita karatun alkur'ani har da rana salaf sun yi wannan abin da yawa wasu daga cikinsu sukan karanta alkur'ani a kwana uku a ramadan kamar zuhuri idan dakal ramadan ya kulu inna ma huwa tilawatul qur'an wa it'amu ta'am abin da yake kenan zai bar komi in ban tilawan alkur'ani da kuma ciyar da mutane imam malik ya kasance idza dakhala ramadan taraka qira'at hadisi wa majalis ilmi wa aqbala ala qira'at alqur'ani min almushaf sai ya dauki alqur'ani sa ita karatun alqur'ani cikin alqur'ani sai ya bar karantar da mutane hadisi da kuma majalisosi da yake na ilimi duk sai a tsayar da wannan ramadan gaba ɗayansa na karatun alkur'ani ne qatada rahimahullah ya kasance ya khtimul qur'ana fi kulli sab'i layalin da'iman shi rayuwarsa dama duk kwana bakwai zai sauke qur'ani wa fi ramadan fi kulli thalath in ramadan yazo kullum zai yi izu ishirin. sai ya sauke kenan alkur'ani cikin kwana uku a kwanaki goman ƙarshe kuma katada ya kasance yakan karanta alkur'ani a cikin kowane dare a takaice in muka duba salaf ɗinmu za mu ga yadda suke lazimtan alkur'ani a ramadan har ma ibrahim naka'i ya kasance ya katimu alkur'ani fi ramadan fi kulli salati layalin wa fil ashr al-awakhir fi kulli laylatayn a ramadan duk kwana uku zai sauke sau daya in aka shigo goman ƙarshe kuma zai zama duk dare biyu zai sauke alkur'ani haka aswad da dai da dama daga cikin salaf sai mu yi kokari ya zama muna da rabo mai tsoka na karatun alkur'ani saboda hadisin da na ambata alkur'anu wa siyamu yashfa'ani lil abdi yawm qiyama sai kuma Allah ba su cetonsa sa'an nan kuma Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana alakan alkur'ani da azumi cikin faɗin sa a shahar ramadan alladhi unzila fihi alqur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal furqan saboda kurewar lokaci jama'a za mu takaita a nan سيو درسي إن شاء الله زامن شجبا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ha ha ha